واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين kuma alƙiyama ta kusa sakamakon fitowarsu kuma abubuwan ban tsoro da tsananinta za su bayyana kawai sai ka ga idanun kafirai suna bubbudewa saboda tsananin tsoronta suna cewa kai mu mun hallaka lalle mun kasance a gidan duniya muna cikin wargi da shagala ba mu shirya ma wannan rana mai girma ba bari dai mun kasance azzalumai saboda kafirci da aikata sabo